فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رحمك الله شهدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله العليم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafa musulmi na wannan kasa ta gada a babban birnin akara a wannan kasuwar farfajiya da ake gabatar da wasu kada addinin musulunci wanda ake cire ta rolling rolling park a wannan babban birni na akra ina muku fata alkhairi da lare maraba da haduwar mu da wannan fuskoki ne yan uwa masoya masoya Allah masoya wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma waɗanda ana ta shauki gamuwa da juna saboda ƙauna ta musulunci na tsaya wani wuri ne don jaddada zumunci da kuma ƙauna da ke tsakaninmu da ku a matsayin mu duk yan uwa ne da Najeriya da Ghana duk abu ne a cikin musulunci so fatan mu Allah ubangiji ya sa da albarka a cikin wannan rayuwa kuma Allah ya amfana da mu Allah ya ba mu nasara da dacewa na tsaya a ne shi shimfiɗa dangane da wannan nasiha da za mu gabatar a wannan lokaci kafin babban malaminmu a sheikh amin ibrahim daurawa a Allah ya zo ya fafata insha Allah zan mana shimfiɗa da take da alaƙa akan ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama farin da ka da ne ke daga Allah Allah ya girmama shi da abubuwa da yawa wanda bakina ba zai iya bayani akan kimarsa darajarsa matsayinsa ɗaukakarsa amfaninsa a cikin wannan al'umma ko a duniya ga baki ɗaya ba da farko dai ubangiji shi ya girmama shi ya ba shi wannan kujera da matsayi na annabta yake muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله مبتدا الخبر نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala ce muhammadu manzon Allah ne na ya isa aikakke ne daga Allah kenan duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya mana sako ne daga gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan wannan kambe da ubangiji ya bashi ya girmama shi da wata tuta ranar tashi alkiyama babu wani annabi babu wani dan adam da za a ba shi wannan tuta ya rike in ba da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne sahibul liwa Allah ya girmama shi liwa'ul hamd hmm. Allah ya ba shi tafki wanda duk wanda ya sha daga wannan tafki nasa a lokacin da ake cikin tsananin ishowa da bukatar ruwa a ranar tashi a kiyama in ba wannan tafki nasa ba Allah ce inna a'adina ka tawsa إنا أعطيناك الكوثر نعم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شيد كان في فسر ولا تبكيك سوى دب mafi kishirwa a ranar tashi alkiyama idan ya sha ruwa a wannan tafki babu shi ba shi ruwa na abada babu wani annabi a duniya da Allah ya bashi wannan in ba shi da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ne sahibul shafa'a shi ne sahibul maqamul mahmud hmm. wani babban matsayi wata kujera babba hmm. da maza Allah yake cewa idan an kira sallah ku yi mun salati hadisin Imam Muslim ku yi mun salati sannan ku roƙan mun Allah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma hmm. was salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته yace wani matsayi ne da Allah ki tanadar da shi zai ba wani bawa daga cikin bayan Allah yace wa arju an akuna ana huwa ina fatan Allah ya sa da zama ni shine mai wannan kujera da haka Allah ya girmama shi duk duniya duk annabawa gaba ɗaya suna bayan sa da shi ne na ƙarshen zuwa amma kuma shi ne Allah ta baraka wa ala, ya ba shi wannan daraja da wuka shi ne a afdalul khalqi inda Ba babu wani mutum ɗan adam da mace ta tsuguna ta yi kudarsa da yake da daraja da matsayin irin annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba a yi wannan mutumin ba kuma za a taɓa yin sa ba alkawari ne da Allah ta baraka wa ta'ala kenan duk wani mai daraja kenan duk wani mai matsayi kenan duk wani mai ɗaukaka kenan duk wani da aka san shi a duniya ko aka san shi da jarumta ko aka san shi da mulki ko da sarauta Allah bai ba wa wani ɗan adam ɗaukaka da daraja da matsayin irin ta da Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya girmama shi Allah ya karrama shi Allah ya daraja shi da aka sai zamanto shi dai shi ne na gaba madiyarsa su ne sahabansa a al'ummarsa kenan ba wai sauran annabawa ba الصديقون هو الأبن هنا للصديقي في الله يباوى سيدنا أبو بكر الصديق شين الصديق مثل الله صلى الله عليه وآله وسلم يزم الشيما يسا ممتعين إلى الناس والتشم بيانه يعني إن شاء الله تعالى لا تبينه bayan wannan adam sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya kirma shi a kiyama bayan ya tara kiyama min al-awwalin sai ya ba shi matsayi na a shafa'atul ulfa babban ceto na farko ne ba za a yi ceto ba sai da izinarsa ba za a yi ceto ba sai da dawarsa sai ya je ya yi wa Allah kirari sai ya je ya roƙi Allah ya kankan da kansa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ubangiji ka ya wa al'ummar duniya ga baki daya ina sauran annabawa ina sauran manzanni ina sauran bayan Allah ba wanda ya sai magana a filin tashi a kiyama ya ce wa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ceto a yaba ƴan wutan su tafi wuta ƴan aljanna tafi aljanna in ba na Muhammad sallallahu ya yi magana ba da haka ne Allah ya bashi wannan babban matsayi na ainihin wato ceto ne zai ceto mu daga cikin daɗewa da muka yi ko za mu yi a tsaye a ranar tashi alkiyama wanda kowa yana nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi matsayi ya bashi girma babu wata al'umma da za ta fara shiga aljanna kwata-kwata in ba al'ummarsa ba kaga dai al'ummarsa ita ce ta ƙarshen zuwa amma kuma Allah ya kaddara Allah ya girmama shi cewa sai ya fara shigar da al'ummarsa gidan aljanna sannan ya shigar da sauran al'ummomin annabawa ga baki da masu zuwa kai mun samu babban rabo da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashe mu a karkashin tutar wannan annabi ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da buraya akan wannan maganganu gaba daya yace ana sayyidu walad adam yawmal qiyamati wala fakhar ni ne shugaban dan adam gabaki daya ranar tashi alkiyama ka duba annabi adam shine ubanmu annabi adam shine tushen dan adam gaba daya amma Allah ya ba manzan Allah shugabancin ɗan adam ɗin gabaki ɗaya ya ce ba tare da alfahari ba ya ce wa biyadi liwa'ul ham a hannuna wannan tuta da ake ce da ita liwa'ul ham ta ce ji a nan sallalin sallam ya ce wa mamin nabiyin yau ba babu wani annabi a wannan rana ta tashi a kiyama adama adama adam ne ko wajensa face yana karkashin tutar ta ranar tashi aljama yake wa ana awwal man tashaqqu anhu al-ard ni ne mutum na farko da ƙasa za ta fara bullugo da shi ta fara budo da shi ya fara tashi ya miƙe a duk duniya bayan an mutu kowa ya mutu Allah ce kullu man alaiha ha kullu man alaiha fa نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله يتقوى على الدنيا كما يسيا كالي كس بقى وين ذي سورة هو ذي كل نفس ذائقة الموت هو شري سيكا تتنبع ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت نعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون dukkan shansu gaba dai Allah cewa yake wa ilaina turja'una gare mu za kowa to yayin da kowa ya mutu aka binne kowa kowa ya zama ba kowa lokacin da Allah zai ta da alƙiyama wannan bawan Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard ni ne mutum na farko da ƙasa za ta bude in tashi kudu kaga wannan babban matsayin ne kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam shine imamu nabiyina wa khatibul anbiya shugaban annabawa kuma shi ne zai zo ya tsaya ya yi magana a gaban Allah ranar tashi alkiyama a matsayin annabawa ga baki daya shine imam dinsu shine khatib shi ne mai magana Allah baraka wa ta'ala ya saurare shi wannan duk babban matsayi ne idan kana yawmul qiyamah fa za Allah kita idan kiyama ta kasance kuntu imamun nabiyyin wa khatibu ni zan kasance shugaban annabawa ni zan kasance mai magana mai bayani a matsayin annabawa a gaban Allah ranar tashin alkiyama wa sahibu kuma shi ni ne ma'abocin ceton su yace wala fakhr ba tare da alfahari ba duka wannan matsayi ne Allah ya ba wannan bawa Allah ya girmama shi duniya ta shaida ta yadda ko ta yarda babu wani dan adam da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne ramzu hadhihi Umma shi ne alama shine tushe na wannan al'umma gabaki daya ba mu da wato wani wanda ya fi shi shine ne hidayatul rabbaniyya shiriyar ubangiji tabaraka wa ta'ala a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam take dan haka mu yi riko da abin da ya zo da shi mu yi koyi da karantarwarsa mu zaman cewa su bin sunnarsa sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ya zamanto cutar da wannan annabi zagin wannan annabi ɓata wannan annabi taba darajar wannan annabi kamar cutar da Allah kamar cutar da musulunci ne gaba daya shi sa ya zama to jikin al'umma ne gaba daya shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana taba wani bangaren sa ka taba musulunci gaba daya kana taba wani bangaren sa ka taba Allah ka taba annabawan Allah ka taba manzannin Allah ka taba mutunci duk wani mai mutunci wanda yake la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah ya zama to jalibinsa halar manzan Allah no going area wuri ne da ba a tabawa wuri ne da ba a ainihin buga wani misali da shi annabi sallallahu alaihi wasallam darajar ta fi kowa kamar yadda Allah ya fifita shi ya kuma daraja shi kuma mu musulmi mu ne za mu fito mu yi wa duniya bayanin matsayin wannan bawan Allah da kimar wannan bawan Allah da darajar wannan bawan Allah mu tsaya mu ba da rayuwar mu gabaki daya don kare martaba Adam Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk wata cutarwa wallahi ba ta kai cutar da annabi ba duk wani zagi bai kai zagin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisi kamar yadda ai afwan maganganu na malamai masu yawa suna bayani dangane da wato cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da zagin sa malamai ke cewa inda man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam faqad sabba rabbal alamin duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne a at-ta'ib aibantawa suka batawa fadin bakar magana to kamar da directly idan ka gaya wa zan Allah magana to ka gaya wa ubangiji ne tabaraka wa ta'ala rabbul alamin jalla jalaluhu sannan abubakar a ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala ya zo a cikin littafin da yana bayani cewa ajma aha awam ahlul ilm hmm. wato malamai mazuwa ilimi dukkan su gabaki daya sun yi jima'i sun hadara kan cewa dukkan wanda ya zagi annabi ko ya bata maza Allah sallallahu alaihi wa sallama to daidai yake da ainihin wato wanda ya zagi Allah tabaraka wa ta'ala kuma an yi umarni da a kan shi wannan mutum zagi kawai ka fito ka bada magana a kansa to sai an kashe ka shi sa ba a taba halara ko ba a taba jami'i نعنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النبي وأفضل الرسول من في بيتنا النبي من في بيتي أشين من ذهيق بايتي ليا أفضل مولود على وجه الأرض نعم. باب ولد الأدم ده تتعي ما الدنيا ده الحيوة لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan أفضل afdalu hakim ba wani mai hukunci da ya fi من wa صلى الله عليه وآله وسلم khairu zawj mafi alherin miji babu wani miji da aka yi a duniya da ya zama namiji da ya ba bani haƙƙi na mata irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu siriki kyakkyawan siriki amintaccen siriki sirikin da ya fi kowa alkhairi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairu jari babu wani makoci da za a buga misali da makotakarsa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai shine khairul akhyari ya fi kowa duk wani mai alkhairi yana bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa um, annabi Muhammad yana faɗa a cikin hadisi yace min ashaddi ummati li hubban daga cikin waɗanda suka fi kowa sauna a cikin al'umma ta yace nasu yakununa ba'di za a samu wasu mutane da za su kasance a bayana ya ce ya wasu a haduhu ɗayensu zai ta burin laura ali bi ahlihi wa mali da zai sacrifice ya ba da iyalinsa gaba ɗaya don ya gani to za sai ya yi da zai sacrifice ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya da iyalinsa don ya gani da sai ya gani hadin da imam muslim kaga wannan ya zama kyakkyawan misali ne na wannan al'umma na yanzu ga mu ba mu tare da shi ba ba mu taɓa ganinsa ba ba mu rayu da shi ba gari bai haɗa mu da shi ba launin fata ba ta haɗa mu da shi ba amma muna ƙaunarsa iya ƙauna za mu so ko a mafarki ne Allah nuna mana na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin darajarsa da matsayinsa Allah ya girmama shi da Isra'i da Miraji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune a garin Makka Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kiraye ki dan ya gana da shi Allah ce subhanallahi asra na'am سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير cikin matsayin da girmama da ubangiji ya mata Allah ubangiji ya kiraye shi aka yi tafiya da shi da daddare kamar yadda ya muke bayan shayi nan Allah ya ɗauke shi aka lulluka da shi aka wuce wannan sama ta farko aka buɗe ta don shi aka kai shi sama ta biyu sama ta uku sama ta huɗu, sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai har aka kai shi zuwa wurin Allah ta baraka wa ta'ala ya je ya karɓo ni sallah kafin ya tafi sai da aka tafiya da shi aka shi baitul maqdis a nan aka tara masa annabawa kamar da hadisi zo sai shi bukai ya ga taron annabawa ka duk wani iko na Allah annabawan nan sun rayu lokacin su ya tafi kamar yadda ibnu kai ya kawo shi ne ta zabi ba yaya aka yi bayan sun mutu bayan Qur'ani ya ba shi labarin sai da su sun kun an tsara masa su ya gansu a cikin wannan masallaci ya zo da dambarsa mala'ika jibril ya ce shi daure dambarsa a nan a nan kowane annabi ke daure dambarsa ya shiga masallaci ya zauna gefe ya ce ta so ka yi gaba kai za ka yi musu sallah ka musu limanci don a tabbatar da shugabancinsa da jagorancinsa a kan wannan annaba da manzanni gaba ke daya a cikinsu akwai iyayensa wa salla bil yi imama yayi wa annabawa limanci sakan Allah ya ce a ɗauke shi a tabbata shi duk sama idan ya je malaika jibril ke kofa ta kofa malaikun da suke kulawa da gurin sun ce wane ne ke jibril ne sai a ce da wa kake tafi sai ce da muhammadu ne ke tafi sallallahu alaihi wasallam sai ce an aiko shi ne ka duba don a daga tabbatar da aiko annabi da manzancinsa idan ko a nan kasa ba ku tabbatar ba to a sama ma an yadda an aiko shi jibril ne ke an aiko shi a buɗe masa kofa aka buɗe masa kofa suka gaishe shi da duk annabawan da ya tare da su suka gaishe shi suka mai addu'a har yin an sarautar ba wani ne bayar da shi kansa mala'ika jibril lokacin da suke tafiya da tafiya sai tafiya da ya wani wuri a can sama sama bakwai sai ya birki zo mu tafi sai a'a wa ma min na illa wa ma min na illa lahu maqamun ma'lum jibril ya ce mishi ai mu ma mala'iku kowanne daga cikin mu akwai wurin da Allah yake ajiye shi don inda ya dama zai bi ni a nan na tsaya ni a nan Allah ya bani dama na rabuka wuce ka da ina zai tafi wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala dan ya je karɓo sako zuwa ga wannan al'umma da Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم الله يجي حقيقة منذ يالهم من أنفسكم أو تقرأ من أنفسكم daga cikin zaɓaɓɓu a cikinku sai da Allah ya tashi sai da Allah ya zaɓa ya kawo Allah ya girmama mu hmm. wannan annabi duk abin da zai bakanta muku duk abin da zai bata muku duk abin da za ku ji ba daɗi ba da kuma yana kuntata masa yana baka wa sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma mutum ne mai tausayi mai jin kai da mu'mini ya fi ka san kanka da kanka annabi wa auladul mu'minina annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka وأولو الأوحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا لما يرى الجنة الله أي Allah ya ce ji wannan wannan kai yanzu da kake jin Allah ce annabi ya fi ka son kanka da kanka malam wani shirka wannan zamu yi wannan bawan Allah النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي هنا صلوا النبي هنا قولا مستهد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رأيوان تجباكي دي إيه رأيوان تتوسعين دان أدب رأيوان تتجن دان أدب رأيوان تتباير و رأيوان تتفرد و رأيوان تتفرد shi yasa yana daga cikin wanda Allah ya rabautar da shi ya dace da shi ya sa ya imani da wannan annabi ya kaunaci wannan annabi ya zama ahlus sunna mai bin addinin wannan annabi mai koyi da wannan annabi ahlus sunna wanda yake sallah irin ta annabi ahlus sunna wanda yake ibada irin ta annabi ahlus sunna mai aure irin ta annabi ahlus sunna mai kasuwanci irin na annabi sunna mai sakar sura irin na annabi sunna mai mu'amala irin na annabi alfahar ahlus sunna shine ya ga baki ɗaya da ɗungurungun da kawai a gidan da yake ga baki daya wannan shine abin da kullum ake ta kira ya zuwa ga mutane ku riko da wannan babban rabo da ubangiji ta ba na ya a mu malam don Allah ya tabbatar da matsayin annabi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka sai da Allah ya sa wata ya takkece tsaki saboda annabi ya daga hannu kafirai na bismillah اقتربت الساعة وانشق القمر كجر يا كامولي كرمك الله تقبع وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستهر نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم نعم. وكل أمر مستقر أبيه تبارك وتعالى تسين علامة تتاكي القيامة وتجد يا يا أكي تعلن النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا أكدون بإيسابة بكيما Allah ta bari da wata ala ya kekke ta wata da kike ganin sa gashi nan saboda annabi a riwaya aka ce har wani bangaren watan ya fadi akan wani dutse da cikin duwatsu zuwa garin Makka Allah ya ce suka ce wa yakunu sirrul mustamil wai wannan zahiri ba a yarda ba aka taro manyan mutane aka bincika kasashe da 'yan kasuwa masu tafiye-tafiye aka ce yau shi an kuɗe muhammadu don ana ranar kaza da misalin ƙarfe kaza ku ɗan kasuwa da kuka yi tafiya kuka je ƙasar kaza da kaza shin kun ga wata ya tsage suka ce ai tabbas sun ga wata ya tsage ya fashe a wata rana suka duba suka dubo suka leƙa suka liƙo suka ce wannan mutum matsayi alƙur'ani ya kare shi ya ce wa kazzabu wa tabahu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim ƙarya suke in ji qur'ani ka duba da Allah ya kare shi ƙarya suke yi Allah ya ce ƙarya suke yi sun bi san zuciyarsu amma umarni ne na Allah tabbatacce don girma ba sai sallallahu alaihi wa sallama wannan abu malam yana nan a tarihi a duniya ta tashi ba za a taɓa manta da wannan ba wata ya tsage saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da dutse yake masa magana bishiya take masa magana wa kallamahu al-hajar wa shajar dutse yayi masa magana bishiya ta yi masa sallama kututture da ya hau yake yin hudu ba a kan ranar juma'a a masallacinsa wata rana da aka canja wannan mumbarin na kututture itace ne da aka ne yake hawa yake furba a kansa wallahi ba da ranar juma'a la mar'a wa bashar min an-nas as-sahaba wallahi aka ji kuma da yana kuka kamar yadda ka san jariri yana kuka saboda annabi ya zo furba bai hausu ba a wannan rana ya sauka ya rungume shi jama'a me muke nema ne akan imani da annabi me muke so me ake nema don a tabbatar da manzanci a nan sallallahu alaihi wasallam bayan wannan Allah ya kimanta shi Allah ya daranta shi shi sa cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana don ya nuna mana daraja da matsayinsa sai Allah ya rantse da rayuwar annabi malam ba duk wata ayata annahum lafi sakratihim ya'mahun wannan rantsuwa Allah ya yi da rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da amurka innahum lafi sakaratin ya rahama rayuwar annabi Allah ya rame ita kuna da wata rayuwa sama da rayuwar wannan bawan Allah kuna da wani mutum mai matsayi da daraja sama da wannan bawan Allah muna da wanda za mu lunguma da sunna ta sadakarantar wasa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ambace shi da sunan naki da yawa na girmamawa wani lokacin Allah ya bashi sunan annabi annabiyu wani lokacin Allah ya bashi sunan ar-rasul akan kallon ba duk wata aya da zaka iya tunawa Allah ya ambace shi النبي نعم. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين نعم إن الله كان عليما حكيما بل وجاء يا أيها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله نعم. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بل وجاء يا أيها الرسول لا يحدث النجوم الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا نعم. والله ولي المؤمنين الله أكبر الله أكبر duka waɗannan ayoyi da alarama ya ta kawo mana ba tare da dogon numfashi ba annabiyu ya ayyu annabiyu hadan nabiyu duka akan wannan bawan Allah ya da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan makalla kai hakuri sai kuma ar-rasul na ya ayyuhar rasul la yahzun الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا نعم. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بل وتأبا قريبا أول الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نعم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله دوة آية الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بسم الله يتي يتي يتي مجوزة أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم نعم. يا أيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه نعم. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تفلحون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله يسعدك يا خير وانا الرسول الرسول الرسول يا ابو يوم وانا با وانا اجل الإمام محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا أنا بركة الشمع القرآن تريد الله يكرا محمد wuri hudu bismillah yau ba qur'ani za a shafa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما نعم. الذين كفروا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم محمد رسول الله الله أكبر ونبع أن يكتب إليك رسول الله منا تهية وصلى عليك العابد المتحجد فأنت رسول الله هذا المهتدم يتي نبي هدى للأنبياء مؤيدون yana ce ana gaida annabi sallallahu alaihi wasallam tsabar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo shi mai shiriya mai shiryar da mutane yan wana wannan duka a matsayin babi ne na shimfiɗa akan wannan bawan Allah wannan annabi me ya kamata mu yi masa shine gabar magana ta ta kusa da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi ne ba dan mu ji dadin tarihin an turo shi ba ya turo shi ne saboda muhimma ya turo shi ne saboda sako idan har kun amintu da wannan bayanai da wannan gata da Allah ya wani annabi to me ya hakkokinsa a kanmu me ya kamata mu yi masa na farko ne duk duniya an kasa kawo wani mutum irin wannan wani mawaki ya ce wa ajiyar wara an an ya ji obi misli ma wata suna'u ma'alumin bituni ta jarumi halitta gaba ɗaya sun yi sun yi sun yi su kawo wani irin annabi sun gagara masu matanci sun zaga sun ci mutunci sun bata amma har yanzu Allah ya tsari gare da wannan bawa Allah ba a yi wani mutum da Allah ya tsari masa kimarsa da matsayinsa da darajarsa ba irin wannan ta sa duk wani wanda yake neman ya fada da musulunci a yau sai ka ga yana kokarin yaya zai shafa kashin kaji yaya zai shafa suka kan da'awar wannan annabi a yi kokarin alika masa zanci, da sai ne kuma a yi kokarin a liƙa wa addinin sa cewa addini ne tashin hankali bai yi yiwu ba a yi kokarin a liƙa wa addinin sa cewa addini ne da bayan sosai shi ya fi kowa sosai rahama da jin kai na al'umma Allah cewa ma arsalnaka illa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعد ما الله يتياتوه شيء جن أيد التوصيل ga halitta gaba ɗaya al'adar yi na ɗinnan ana nufin kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya turo shi ne ko ba ka bi shi ba zuwan annabi a gare ka kai rahama ne cikin kai shi sa shi wannan annabar al'ummar sa ne duk duniya gaba ɗaya akwai ummatu a da'awa su ne duk kowa a duniya gaba ɗaya mutum da aljan akwai ummatu ba. su ne al'ummar da suka yi imani da shi suka amsa kira da da'awarsa da wa'azinsa kenan duka al'ummar gaba daya ta yi hmm. don mu gaskata wannan abu ya tabbata a tarihi a nan sallallahu alaihi wasallam yana da makoci wanda ba musulmi ba hmm. Yi rashin lafiya shine mutum na farko da yake zuwa yake gaida wannan mutum ya ce gaishe shi don mu tabbatar da wannan wata rana a nan yana zaune wata mata ba musulma ba ta je ta dafo nama saboda ta san yana cikin nama yana son nama ta zuba guba ta kawo masa a tsakiyarsa a ya ɗauka ya ji ya fara taunawa a wata riwaya a ce naman ya yi magana ya ce ya rasu da mahi karkashi a gurguwa ya so ya duba bai kanta ba yake a kewaya a ji a nemo wannan mata can sai aka kamo ta daga nan ne aka samu tsari na security idan an zo ana neman wani mai laifi sai a yi surrounding a kewaye wuri guda hmm. a riwayar aka ce mana annabi yake a kewaye kewaye wuri gaba daya sai an fito da wannan mata sam hmm. sojojin annabi suka kawo ta ya zo ya ce ita a gabansa ya ce ke me kai ki wannan aiki ta ce ba ma son ba na son ka so ki ka mutu mu huta da kai ka manta da Allah ya ce wallahu ya asimuka wallahu ya asimuka minan nas Allah ya yi alƙawari Allah la yahdi al-qawma al-kafirin wallahu ya asimuka minan nan. ne tun fil azal Allah ya ce ya yi alkawari zai kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga mutane da makircin mutane da kuma kisa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa ya ku muka ne na nasu Allah ya yi alkawarin ba za a kashe annabi ba an kashe sauran annabawa annabi zakariya annabi yahaya an yanka su yankan an kashe da yawa imamu bazawi yake cewa a rana ɗaya hudu sun taɓa kashe annabi saba'in da safe da yamma kurka jin kirki kasuwa amma wannan annabin Allah ya ba shi kariya ta banta da wannan zan kyale ce da cikin mahimmanu malamai akwai wanda suka tafi akan cewa annabi ya kake wannan mata ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi ya rayu da munafukai waɗanda suke makiya ne a gare shi waɗanda suke masa kulli na su kifa da shi su cutar da shi نزول قريشنا باين تيجي المكانس حتى لا يقال إن محمدا يقتل أسعارا bana so duniya da rika cewa Muhammad yana kashe ba ba tun da suna gidi na suna tare da ku kare Allah sai kare Abdullahi Abu Bakar Salul shugaban munafikai raisul munafiqin wanda yayi munafiki yayi munafiki Allah ya ba mu labari يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون شيء واحد كي جاء لما عمر صلى الله عليه وسلم لكي لصابان تصمي كالكالبتو su kuma su munafukan su ne wato masu izza masu daukaka faɗa suke kuma zancen ya kai wa annabi in mun dawo madina la izin ta ala ilin madina ce rukun janna la arzu min aladan masu iko masu mulki masu sarauta masu isa masu gari sai sun fitar da kaskantattu amma Allah ce walillahi izza wa lirasulihi wa lil mu'minin ai Allah shi ke da izza shi ke da ɗaukaka da shi da manzansa amma mu da kai ba sani ba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن إن المنافقين لا يفقهون kaji fakewa ce hatta cewa hatta abincin da za a ci a rayu shi a ce kan abu a nan la tunfiqu ala man inda rasulillah wadanda suka kewaye shi talakawar da su abu huraira talakawar da su wani kar ku ciyar da su kar ku wayar su kar ku taimaka yunwa da talauci ta sa baje wa su a kayan banku sai Allah ya ce musu ai kaskar arzikin da dukiyar da baki dai a wajen Allah yi khazain samawati wal ard kaskar dukiyar gaba daya makullan dukiya da arziki gaba daya na Allah ne a hannun Allah yake kuma bayan Allah ya kuma rinke su amma idan sun zo gaban sa ya kulu na biya afwahihim ya kulu na biya afwahihim ma laysa fi قلوبهم إن سنزو كمان سنسا جاء مسا أبنى كرباك يسون wanda ba shi ke cikin zuciyarsu ba wannan kuma dama shi ne hali shi ne ɗabi'a irin ta munafiki idan ya zo gaban ka zai baka labarin da ba shi ne yake cikin zuciyarsa ba zai sake maka fuska amma zuciyarsa tana kafarfarsa a kanka zai maka dariya amma zuciyarsa tana kunka a kanka zai ce maka lale amma zuciya suna cewa a kawo za a kashe har gudun an da masu zuciya ke aiki a dare idan da aka munafiquna qalu إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا إن سلوكا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله نشهد إنك رسول الله تسير من شيء كتبات تعبير دا قرآن يكاو سككاو نشهد من شيء كم بعد كاو إنك للي تبت كيف sannan ga lamul la ba, eh. wallahi kai annabi wallahi kai manzon Allah ne hmm. wallahi ya lamu idan kana rasulu hmm. Qur'ani ya ce wanda ai ba bukata ai Allah ya sani damar damuwar Allah ya sani Allah ya san cewa kai manzon zane. Hmm. kuma Allah sai ya mayar musu ansa da kalmar da suka yi amfani wallahu ya shaɗu hmm. Allah shi ma yana shaida musu cewa su munafukai maɗaɗe tare hmm. duka baya mana abin da ya faru Allah ya shaɗa kuma Allah sallallahu alaihi sallama da Abdullahi ibn Ubay da Salul sadda zuwa shugaban munafukai annabi ya san cewa munafukai babu wani wanda yake cutar da annabi ya cutar da manzala a cikin harkar da'awarsa kan munafurci irin Allah ya kawo yi musulun amma ina shaida muku a masallaci dai suke sallah ina shaida muku yana bin annabi ya yake ga ta'adi da yake idan an tafi ya yake ya yi ta zuga mutane cewa kar ku bi shi lokacin da za a je awon oh, yace yanzu wannan annabi za ku zo ku bi shi ku je ya sa a kashe ku da ku da matan ku da ƴaƴan ku idan yakin za a yi ku naura mana cikin garin ku abokanan gaban su so same ku ku fito da makaman ku yayi ta duka mutane kan su da annabi sallallahu alaihi wa sallam hakan haka yi kuma sai ku kasa Allah ya kaddara masa mutuwa Allah ya ikonsa يخرج الحي من الميت سيفتد الزهابي أكاكاشر سألت الزهابي كما نكتنا لدينا كم فضلاء الصحابة صحابي ما سمتعي كرماء ولن دعليه كيجيز باين يامو سيدان سيزوي سوان مستغاري سيشي رسول الله إنا نيمان كتما كامو ريجر كامو ريجر كامو ka bani na yi wa babana ne gaban malam duba tsakanin da da uba ya san baban da na zaura kuma ya san tabbas da wuri amma duk da haka bari ya yi amfani da al'ammar annabi sun sallallahu da yake tare da shi yake ba ni rigar ka a lullube ba ba annabi ya cire wannan riga ba tare da shawara bai ba shi jika zuwa banka bayan yanzu ya masa wanka ya nuna da shi sai ya sake dawowa ya ce ya rasulullah ina neman alfarmar ka zo ka yi wa babana sallah annabi ya miƙe zai masa sallah sahabbai sun san wanda mutumin waye ina so nuna ƙur'anar annabi tausayin annabi jin gayin annabi saboda masu fata shi masu zaginsa masu jin mutuncinsa masu cewa kaza kaza a kansa wannan mutumin ba ya zalunce shi ya cutar da shi ya rasa duk abin da zai masa da fatan shi ta da ya miƙe zai mai sallah hadisi ya zo sahihi Umar ibn Khattab hadisi Bukhari Umar yace ya Rasulullah innahu munafiq ya wannan Allah wannan fa munafiki ka manta shi ya maka kada wa kada wa kada wa fa'ala kada wa kada shi ya maka kaza shi ya kaza shi ya kaza kuma da ta cewa ka manta Allah ya hana ka kai wa munafiki sallah sai manzo Allah ya juyo da hankalin wani ce ya Umar ayar zabi ta bani sai Allah ya ce istaghfir lahum استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم قوم نعم أنت الله أكبر الله شوي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر ألا شكرا فيه الله شوي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم نعم وكم يوم سجارة وفرك يوم سجارة النبي يجي الله ذاتي يبارك كوني وكمل wannan tantanin da hali ya nemi alfarma tun da Allah ba bai hana ni ba a yanzu to bari je ko da ku Allah ke yi tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ko da za ka nemo musu gafara so 70 so 70 a wajen balarabi ba ana nufin 70 da ka sani bane ita ce kalmar kure wajen inje a wajen balarabi ma'ana kamar yadda Bahaushe ke ta so malalan gashin dukiya sau bila adadin munafiki ne Allah zai yafe masa ba annabi yazo zai miƙe zai mai sallah Umar ya kama rigar annabi ya ce ya rasulullah ina tunatar da kai manzo Allah ya ce ya Umar akhir anni kamar da kamar da ya Umar annabi zai kabbara a gaban gawo wannan rabi ya Allahu akbar Umar ya ce ni ma sai ne alwala da sauran sahabbai kuma muka jona kuma muka bi wani mutum Allahu akbar dole suka zo da haka sallah ana gama Allah ya saukar da wala tusalli ala wala abadan wala taqum ala qabrihi إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله أكبر أنا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا wannan yana da cikin abin da malamai suke cewa muwafaqatu umar umar ibn al-khattab cikin daraja da matsayi da Allah ya masa da yawa yakan yi abu kawai shi Allah saukar da aya goyi bayan sa dan dai masu sai da mutane a garin nan sun zo sun zai da shi da sai na sa Allah ma ya ta kawo da ayoyi da Allah ya yi ta goyon bayan umar Allah ya ce kar ka sake yi wa wani daga cikin munafukai sallah bayan ya mutu ana amada saboda su kafin cewa Allah sun kafirce wa manzon Allah wa ma zuwa hun ba su suna suka mutu suna ba su kai kafirai ke da aka yi kuwa kwana wannan annabi ne mai jin kai da rama abu na karshe shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu imani da shi hakikan imani kuma ya umarce mu masa da'a mu yi masa biyayya wannan ne hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sannan wa tasdiqu fi ma akhbar mu gaskata manzon Allah a cikin duk abin da ya bamu labari ولا يؤمن الله إلا لمن شرع يا أمة الإسلام يا أمة المسلمين يا فجانا akwai sako a kanku akwai amana a kanku kan ku bauta wa Allah kwata-kwata sai abinda da annabi ya zo muku shi a matsayin shari'a wannan shine babban makasudin yin wannan muhadara ta ko lacca ta dan muku cewa lallai ba a yi wa Allah bauta sai abin da Allah ya zo shi kuma kada mu rayu shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zan ba da dama iya lokacin da aka bani ya kare ga babban malamin Sheikh Amin Ibrahim Daura Azrullah ya zo ya fafata kuma daga nan har asuba insha Allah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta asibitin rukawa cikin yare da ma ana rama tuntun ya ce da lafi ga ya da ina tambaya a kai ali kai da har wani na cewa yau ko ba za ka iya ba na da ni an ce na zuwa da su kamar da bala da ga nan fato a gaba alhamdulillah da ban da ke saura kira insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya babban sai kana آه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هذا أكال من عسل أم قد صبرت على أبوالنا العسل الحمد لله الحمد لله